Sheikh Abul Fatahi ya yi kaca-kaca da malaman da suke hana zanga-zanga. To yau da a ce malaman nan za a ji tsoron Allah mu fito mu haɗa muryoyinmu yanda muka yi amfani da musulun musulun ticket muka tallata ta alal aƙalla mu gaya wa gwamnati kukan al'umma da halin da al'umma suke ciki irin yanda aka yi tallan musulun musulun ticket wallahi tallahi da ba za a zo ma kan zanga-zangan nan ba malamai kun ji nasiya ne daga masu sauraro wai platform ɗin da kuka hau kuka ce a yi musulun musulun to ku hau wannan mimbarin ku hau ku sake hawa ku ce to ƙasa fa akwai yunwa ku ta yi hasu ji in ma ba ku iya zuwa kenan kuka same su da ku hau wannan platform ɗin eh, gaskiya ne malam gaskiya ne magana ta gaskiya 'yan uwa mu daina muku wani ɓoye-ɓoye malamai suna da kaso mai ƙarfi cikin matsalolin da talakawa suke fama da shi a ƙasar nan. Babu wani yare da 'yan siyasa suke iya fahimtarsa sama da wannan zanga-zanga ɗin. Don Allah idan ba mu tashi mun nemi 'yancin kanmu ba yanzu sai yaushe ne to. Kan wanda hana ku zanga-zanga ku ta lumana. Duk malamin da hana ka zanga-zangar lumana in kana kusa da mambalin ka turo shi ƙasa. ka turo shi ƙasa duk malamin da kaji ya ce ya hana zanga-zanga yana da dalilai da ya dogara da shi me yasa na ga wani ana yaɗa wai in ya ce muku kawai zanga-zanga ku jawo shi daga mambari sai ka jawo shi daga mambari ka ce ba za ka yi ba har yaro karami ya bude wake shi wai malamin addini wani in yazo ya ce kaza akan mambari wai wai a wai a zunguro shi to sai ka zunguro shi to wa zai hamu mumbarin gobe ba ma goyon bayan zanga-zanga ya mala yanzu fa duk abin da za ku faɗa ba za mu jira shine sako zuwa ga talakawa wasu na ganin ana ta zanga-zanga a kenya ana ta kone-kone ba mai kone gidansu sai wawa ba za mu yadda ba kuma zanga-zanga tana nan ba gudu ba da baya duk wani bai fito ba Allah ya tsire mai albarka in ka ga ana zage-zage tsakanin malamai da mabiya zalunci yake wa al'umma to maganar zanga-zanga a Najeriya tana ƙara ɗaukar zafi kullum zuciyar matasa ƙara tafasa take yi akan wannan al'amari na zanga-zanga wadda za a fara ta a ranar 29 ga wannan watan da muke ciki na julai kuma kamar yadda aka tsara za a shafe kwanaki tara zuwa goma ana zanga-zangar a jiya alhamis mai ba shugaban ƙasa bola ahmad tinubu shawara a fannin tsaro wato malam nuhu rubadu ya wani zama na musamman da manyan malaman najeriya kuma an yi zaman ne akan yadda za a ƙara jan hankalin malamai kan cewa duk yadda za a yi kar su bari a yi wannan zanga-zanga ma'ana ana buƙatar malamai su yi amfani da mambarorinsu da suke hawa su yi wa'azi a kai su gaya wa mutane cewa wannan gagarumar zanga-zanga da ake shirin yi kwata-kwata ba ta da wani amfani. To dama dai kuma tun ma kafin wannan zama da Nuhu ba ɗaya da malaman Najeriya akwai malamai da dama da suka nuna rashin goyon bayansu akan zanga-zangar. waɗanda suka nuna ba sa tare da zanga-zangar ba sa goyon bayanta sannan kuma sun yi kira da babbar murya zuwa ga mabiyansu kan cewa kar wanda ya kuskura ya shiga zanga-zangar to a halin yanzu dai fitaccen malamin tijjaniya shek abul fatahi ya fito ya haɗe malaman nan gaba ɗaya waɗanda ba sa goyon bayan zanga-zangar ya musu wankin ta tatas inda ya tabbatar da cewa malamai suna daga cikin matsaloli na wannan ƙasa ma'ana a cewar abul fatahi malamai suna ba da gagarumar gudunmawa wajen lalacewar najeriya sannan kuma abul fatahi ya ƙara da cewa abubuwan da suka faru a wasu ƙasashen da aka yi zanga-zanga ma'ana matsin rayuwar da wasu ƙasashen suka fuskanta har suka yi zanga-zanga bai kai rabin rabin matsalar da najeriya ke fuskanta a yanzu ba amma kuma duk da haka malamai suke fitowa su hana zanga-zanga duk dai daga cikin martanin abul fatahi bar kuma ku ji daga bakin sa. abin da ya kamata malamai su yi wanda su malaman nan mu fito mu faɗi gaskiya da mu waɗanda muke bin su Allah ya ba mu aran mimbari muke hawa kan mimbari mu yi magana kowa ya gani lokacin da aka fito za a zaɓi wannan gwamnatin dukkanmu mun fito allahumma illa man rahima rabbi sai ɗaiɗaiku mun fito mun yi kira da a fito a yi muslim muslim ticket muryoyin malamai akan mimbari muslim muslim ticket muslim muslim tiket to yau da a ce malaman nan za a ji tsoron Allah mu fito mu haɗa muryoyinmu yanda muka yi amfani da muslim muslim ticket muka tallata ta alal aƙalla mu gaya wa gwamnati kukan al'umma da halin da al'umma suke ciki irin yanda aka yi tallan muslim muslim ticket wallahi tallahi da ba za a zo ma kan zanga-zangan nan ba. A lokacin baya kaɗan a hargitsin da ya faru a makociyar ƙasar Najeriya wato ƙasar Nijar, wanda aka yi juyin mulki aka ƙwace mulki daga hannun Muhammad Bazoum ya koma hannun Abdulrahman Chani. An yi tashin hankali sosai a lokacin a ƙasar Nijar, har sai da ta kai manyan malamai a Najeriya daga dukkan ɓangarori. Izala ne, Tijjaniya ne, Ƙadiriya ne, Salafiya ne da dai sauransu. Duka aka haɗu aka ɗunguma daga Najeriya aka tafi ƙasar Nijar domin dai a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Nijar ɗin. To Abul Fatah dai kan wannan ya aika zazzafar tambaya cewa su waɗannan malamai da suka haɗu daga Najeriya suka je ƙasar Nijar domin su samar da zaman lafiya a Nijar ɗin. Yanzu kuma ga ƙasar su nan wato Najeriya tana neman kamawa da wuta. Amma kuma har yanzu ba su haɗa kai sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba kan matsalar Najeriya kamar yadda suka yi a kan matsalar ƙasar Nijar. Mutum ne yana da gobara a gidansa amma yana ƙoƙarin kashe gobaran gidan wani. kowa ya gani a ƙasar nan lokacin da aka samu 'yan uwanmu makwabta a Nijar aka samu juyin mulki malamai daga ƙasar nan daga dukkan ɗawa'if min kulle adabin yan suluna sun tashi sun tafi ƙasar Nijar sun je suna ƙoƙarin sulhu tsakanin gwamnati da ECOWAS daga nan Najeriya to wai waɗannan malaman na kowane ɓangare daga koma ina ne me sa yanzu waɗannan malaman ba za su yi yunkuri ba tun a lokacin an san hali da matsatsi da talaka yake ciki a je a samu gwamnatin nan a fito a gaya musu ƙasan nan akwai ƙura a gyara sai dai in an rutsa su sai a ce ba a yi wa shugaba nasiha akan mimbari in za mu yi ba za ma ba za ku san mun gaya masa ba muna musu nasiha muna musu kaza bakinka yana faɗan abin da aikinka yana ƙaryata ka magana ta gaskiya yan uwa mu daina muku wani ɓoye-ɓoye malamai suna da kaso mai ƙarfi cikin matsalolin da talakawa suke fama da shi a ƙasar nan malamai ban ware na addinin musulunci ba na kowane addini na kowane addini ya zama na cewan hasken da Allah ya ba su na a shiryar da mutane ba a fiye yin amfani da hasken ta yadda za a amfani al'umma ba illa man rahima rabbi wannan gaskiyan wajibi ne yanzu ita ake kira da alhaqiqatul murra gaskiya mai daci dole a fito a gaya wa mutane maganar da ake fitowa sai ka ga malami yanzu yana fitowa mu ba ma goyon bayan zanga-zanga haka ne gaskiya ne ba ma goyon bayan zanga-zanga mai tashin hankali wanda za a yi kone-kone za a yi kashe-kashe za a yi wa gwamnati barna za a taba wanda bai ji ba bai gani ba ba ma goyon bayan wannan zanga-zanga wannan gaskiya ne amma kuma zanga-zangan da za a yi ta na lumana don ta bayyana halin da talaka yake ciki wallahi tallahi muna goyon bayanta wanda za a yi ta cikin kwanciyar hankali ba fada ba kashe-kashe ba kone-kone ba ta da hankali wannan muna bayan ta tsakani da Allah wannan shine magana ta gaskiya sai ka ga ga malamai suna fitowa addinin musulunci bai yadda zanga zanga ba ina ka gani kawo aya kawo hadisi in ijtihadin ka ne an bar maka bayan wannan kuma malaman da suka ce ba sa goyon bayan zanga-zangar da za a yi a Najeriya suna kafa hujja ne da cewa zanga-zanga ba ta haifar da ɗa mai ido ma'ana ko da an yi ta ma ba a samun abin da ake so daga ƙarshe sai dai ma ƙasa ta ƙara lalacewa ta ƙara rikicewa ci baya kuma ya ƙara ƙaruwa to abul fatahi da yayi da ramikiya akan wannan hujja da malaman ke kawowa dalilin yin zanga-zangan nan na farko da ya barke a kasashen larabawa fa wani mutum ne a kasan tunusiya ya rasa abin da zai ce ciyar da iyalansa ya kona kansa ya rasa abin da zai ce ciyar da iyalansa ya kona kansa akan mutum ɗaya kasan ta ruɗe gaba ɗaya ta kama bayan tunusiya masar ta kama bayan masar ta kama ƙasan yaman ta kama ƙasan siriya ta kama sauran ƙasashe da dama duka suka kama su libya su ina ne to idan an taso sai a ce duk yadda zanga-zanga ta shiga tana ƙona shi ba gaskiya ba ne suke gaya muku akwai guraren da an yi zanga-zangan an samu nasara kuma zanga-zangan ta haifar da abu mai kyau kasan tunusiya da aka fara zanga-zangan me ya babbake ta ba abin da ya babbake ta tana nan ta ci gaba kuma an kori shugaban kasan zainul abidina saboda bi aliyu zainul abidina bai yi wa mutane adalci ba haka ne kasan masar an sauke husni mubarak kasan masar ta babbake ba ta babbake ba tun da aka sauke shi kuma aka samu ci gaba to kasashen da zaka ce wanda zanga-zangan ta yi illa shine zaka iya cewa kasan siriya kasan libya kasan yaman to amma alal akalli su ma za ka samu shugabannin azzaluman shugabannin dukkansu sun tafi husnu mubarak a misira ya tafi abdallah wane ne salih abdallah a kasan yaman shi ma za ka samu ya tafi bashar al-asad ne na kasan siriya shi kadai yake nan to kuma yan uwa ku ji da kyau wallahi waɗannan ƙasashe uku ɗin a lokacin da suka fito suke wannan zanga-zangar suke nema wa kansu 'yanci suna cikin jin daɗi wato idan an yi kwamfiyarin ɗinsu da mu a yanzu halin da ya sa su suka yi zanga-zanga to mu muna burin ko da ɗaya bisa ɗarin wannan halin mu samu a najeriya ɗaya bisa ɗarin wannan halin muna kwaɗayin mu same shi a najeriya amma wannan halin ya sa su suka yi zanga-zanga.